Cikin wasikar da kungiyar 'yan canjin ta rubuta wa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da ke nuna cewar tun a ranakun tara goma sha biyu da kuma sha shida na wannan wata ta Maris da hukumar ta gayyaci mambobinta su ashirin da shida daga jihohi biyar da ke faɗin ƙasar don amsa tambayoyi bayan sun amsa gayyatar ba a sake ci daga gare su ba. Kana babu wani daga cikin iyalansu da aka bawa damar ganawa da su duk da korafin da wasu daga cikin iyalan suka yi na cewar akwai waɗanda ke fama da matsalar jinya da ke buƙatar kulawa ta shan magunguna akan lokaci wanda hakan wata babban barazana ce ga lafiyarsu. Lauyan da ke wakiltar kungiyar barista Rilwan Idris ya yi kari da cewa. Abin da ke faruwa shine ranar ah, tara ga watan March da muke ciki 2021 da su members ɗin AFCON Association of Bureau Chain Operators of Nigeria su Northwest Chapter su mutanen DSS sun gayyace su cewa su zo interrogation ko interview game da waɗansu ah, offenses da aka yi. So yawancinsu dai sun bar basis su a Kano, Yola, lagos mina da sokoto amma tun daga ranar sati biyu kenan ba mu ji daga wurinsu ba so iyalansu da su members din uh, afcon din suka je office din dss su ji ko me ake ciki me ke faruwa ne an kai su kotu ne suna beli ne aka ji shuru so su iyalansu da su members din afcon sai suka yi briefing din mu wasika kenan zuwa dss mu ji me ke faruwa ne so on the ranar 22nd monday so muka rubuta leta din to amma dai har yanzu ba ba on Shin akwai wasu laifuffuka ne da kuke ganin suka aikata da ake tsare da su hannun wannan tsawon lokaci? Babu bamu san ko me yasa aka gayyace shi ba babu bamu sani ba har yanzu. akalla su nawa ne aka gayyata? Sun kai ashirin da 26. Information din da su members ɗin suka ba mu kenan amma it's possible cewa sun fi wannan numbers din dai. Shin su shiri kuke ganin kun fito da wa'annan mutane daga hannun wannan hukuma? Inde inda aka rike mutum fiye da 48 hours shi mutum yana da dama ya kai karar kotu cewa an zalunce shi in dai ban mu je komai ba daga ofis ɗin dss nan da gobe ko gb za mu je kotu mu yi filing cewa kotu ta rilin din su unconditionally kotu da ba su damages in millions of naira for saboda an an an yi din fundamental human rights din kungiyar dai ta kara da cewar an ci zarafin mambobinta tare da take hakkin su wajen ci gaba da tsare su ba tare da bayyana laifin da suka aikata ba balle a gurfanar da su a gaban kotu la'akari da sashi na 35 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyara fuska. Sakataren gamayyan ƙungiyoyin Arewa a Najeriya Abdulaziz Suleiman ya ce kamata ya yi bi matakai da doka ta tanada don bincike saboda gudun take hakkin ɗan adam. Kowane lokaci kiraye-kirayen da muke yi shine uh, yadda za a tabbatar da hakkin ɗan adam. Ko daga wani yanki yake na ƙasar nan ba daidai ba ne a ce ga abin da doka ta ce a kama mutum ba a kai shi kotu ba kamar yadda doka ta tanada bayan awa 24 ne ko 48 lauyoyi su suka san wannan sannan kuma a ce iyalan mutanen nan suna cikin wani hali na damuwa to a gaskiya ba ba daidai bane bai kamata hukumomi suna yin haka ba tun yayi laifi muna goyon bayan a bincika yadda doka ta ce a kuma dauki matakan da suka dace duk da damar da doka ta baiwa wasu hukumomin tsaro a Najeriya na gudanar da bincike kan wasu laifuffuka da ake zargin wani da aikatawa dokar ta bayyana hanyoyi da matakai da za a bi wajen gudanar da binciken da zumar gano bakin zare shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga daga Abuja, Najeriya.